بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكثره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي هكذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah maɗaukin sarki mai koya mai komai da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin mai tarin albarka na 25 ga watan zulhijja a wannan shekara 25 ko ko da shida 26 ga watan zulhijja a wannan shekara ta biyu daidai da 21 ga watan 11 shekara ta 2011 miladiya 25 kuma to wasu sun ce 25 sun ci da shida 25 ga watan zulhijja a karatunmu na jiya a cikin wannan littafi mai tara albarka al'ajaratu basitiya karatunmu na jiya na goma yau na sha ɗaya shekul islam bin taimiyya ya kammala mana abin da ya shafi bayani akan shika-shikan imani tun daga imani da allah maɗaukin sarki imani da manzanni har zuwa jiya muka magana akan imani da ƙaddara ya ce wa tu'minu al-firqatu najiyatu min ahli sunnati wal jama'a bil qadri khairihi wa sharri imanu ala والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة shai'ai شيئين kamar da muka bayani jiya Yace kowace matakala guda tana kunshe da darajoji guda biyu kuma ya matakalolin guda biyu ne darajojin guda biyu ne kenan sai nuna mana maratibul na qadar guda hudu ne almartabatul ula al-ilmu wasaniya al-kitaba wasalisa al-mashi'a Rabi'a, al-khalq yau shekul islam ibn kimiyya zai fayyace mana waɗansu masail waɗanda yake ya bayyana matsayin ahalus sunna a kansu wanda yake kuma suna komawa ne zuwa ga ɗayan waɗancan abubuwa guda shida da aka ambata mana suna komawa zuwa ga ɗaya daga cikin usulul iman guda shida da aka ambata shine shekul islam ibn kimiyya ya ce faslu wa min usuli ahli sunnati أن الدين والإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج بل الأخوة الإيمانية ثابتة, ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تسيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة بل الفاسق يدخل في اسم, في اسم الإيمان المطلق كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة وقد لا يدخل في اسم, في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وقوله ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه بها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يوطى الاسم المطلق ولا يسلب المطلق الاسم wannan shine a dunkule a ture a mulmule matsayin ahalin sunna akan abin da ya shafi imani shekul islam ibn taymiya ya ce faslun rabewa ma'ana ya raba waccan maganar da ya ɗauko yi kiryan kiryan magana ƙaddara ko kuma ka ce ma tun abin da ya shafi imani da ranar tashi alkiyama ito min al-imani bil yawmil akhir ya jero wannan sai kuma ya zo ya kawo imani da ƙaddara sai ya ce fasulun dan kar ka zaci cewar har yanzu yana magana ne akan imani da ƙaddara da ya ce fasulun ya raba waccan maganar ta imani da ƙaddara ya rufe ta kenan yanzu kuma ya buɗe sabon shafi shi ya kawo lafazin fasulun rabewa ma'ana ya raba wacce maganar da wannan maganar da zai shiga ya ce wa min usuli ahli sunnati wal jama'a yana daga cikin tushi usul da furu ba yana da cikin shika-shikai na aƙidar ahli sunna wal jama'a abin da yake shishike ne ba rishe ba a aƙidar su annad dina wal iman lalle abin da ya shafi addini da imani qaulun wa amal ana hurta shi ne a baki kuma ana aiki da shi a gabai Ƙaunul ƙalbi akwai abin da ya shafi hurtawar zuciya wal lisan da kuma abin da ya shafi hurtawar harshe wa amalul qalbi akwai kuma aikin da yake banci zuciya wal lisan da harshe wal jawarih da sauran gabai kenan ka tara waɗannan duka shine abin da ya bada ma'anar imani duk abin da muka ambata na imani an tashara Allah ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah wa tuqima salah wa tu'ti zaka wa tusum ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila kaga mun ce imani kuma muka kirawo arkanul islam kun bayanci wannan muna maganar imani kuma a manyan abin da muka karanta makaranta arkanul islam saboda me saboda a duk lokacin da aka faɗi imani aka yi shiru to shikashikan imani shikashikan musulunci sun shiga ciki a duk lokacin da aka faɗi musulunci aka yi shiru to shikashikan imani sun shiga ciki a lokacin da aka haɗa imani da musulunci a aya ɗaya ko a hadisi guda to kowannensu yana cin ma'anar abin da yana ɗaukar ma'ana mai zaman kanta kenan da imani da musulunci suka haɗu a hadisin jibril qala fa akhbirni anil islam sai jero mai waɗannan abubuwan guda biyar sai ya ce fa akhbirni anil iman sai ce an tumina billahi wa malaikati wa kutubi wa rasuli har zuwa ƙarshe a wannan hadisin ma'anar musulunci daban ma'anar imani daban amma a faɗin Allah ta'ala da ya ce wa man yaftaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin a wannan ayar da abin da ya shafi shi kan imani guda shida da abin da ya shafi shika-shikan musulunci guda biyar duk sun shiga karkashin musulunci da aka faɗa wannan ayar haka nan da Allah ta'ala ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan anan al-islam ya hada shika-shikan musulunci ya hada shika-shikan imani saboda ni saboda shi kai da aka ambata ba ambaci musulunci ba ba ambaci imani ba haka man nan da Allah ta'ala ya ce amana rasulu amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli kaga nan me aka ambata imani aka ambata to tunda an ambaci imani shika shikan musulunci sun shiga ciki a duk lokacin da aka faɗi imani aka shiru to ya kunshi shika shikan musulunci da shika shikan imani a duk lokacin da aka faɗi musulunci al-islam aka shiru ya kunshi shika shikan musulunci da shika shikan imani a lokacin da aka haɗa su wuri guda sai ka fahimci shika-shikan musulunci ayyuka ne na zahiri an ka duba hadisin jibril da aka ambaci shika-shikan musulunci an tu'mina billahi abin nan al an tashara Allah ila illallah wannan muhammadu rasulullah wato ƙimar sala as-sala ga ayyuka ne na zahiri wato tu'ti zaka wata suma ramadan wata hujjal bai da ayyuka ne na me na zahiri a daidai lokacin kuma an ka kallace Hadisu jibril ɗin, da ya shafi imani an tumina billahi wa mala'ikati wa kutubi ayyuka ne na me na baɗi ne, ayyuka ne na ɓoye na zuciya kenan kisa suke da wani yare suke cewa idza ijtama'a iftaraqa wa idza ijtama'a idza in suka haɗu a kalma guda a jumla guda a wuri guda iftaraqa sai su rabu wurin ma'ana sai wani ya ɗauki ma'anar zuci ayyukan zuciya wani ya ɗauki ayyukan gaɓai. wai zaftaraka in suka rarrabu suka zo daban-daban aka faɗi imani a wani wurin daban aka faɗi musulunci a wani wurin daban ijtama'a sai su haɗu a wurin ma'ana shi za shekul islam ibn timiya ya ce yana daga cikin usul na imani usul na ahalus sunna wal jama'a anna dina wal iman lalle abin da ya shafi addini da imani qaulun wa amal ana hurtawa a baki kuma ana aiki da shi a gabai kaga wannan ya karya kashin bayan aƙidar mutanen da suke cewa kalmatu haqqin urida bihal batil suke cewa attaqwa ha huna kai mutum nasiha ka ja hankalin shi sai ce tsoron Allah a zuciyarki kenan a fahimtarsa tsoron Allah baya shiga ayyukan mutum Allah ta'ala ya sauwake hurtawa kadai ba tare da an aikata daga ba tare da zuciya ta kunshe shi ba to wannan munafunci ne Allah madaukin sarki yana cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minina yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'uruna makallaci ayar wa minan nasi man yaqulu kunga alqawlu aka ambata kuma alƙaulu amalul lisani aikin harshe ne wa minan nasi man aman na billahi kun ga abin fada ake nema kenan imani da Allah yace daga cikin mutane akwai waɗanda suke cewa mun yi imani da Allah mun yi imani da ranar tashin alkiyama sai kuma Allah ya kareta su yace wa mahum bi mu'minin ba mu'mine bane saboda imanin a baki ya faɗa ya na bi afwahihim ma laysa fi qulubihim kenan abin da ake bukata a ƙudurce abin a zuci zuciya ta ƙudirce shi sannan harshe ya faɗa a lokacin da aka samu bambanci harshe ya faɗa zuciya bata ƙudurce ba to lallai ilalla akwai munafunci a cikin wannan harkar isa a ahlus sunna wal jamaa imani a zuci yake aiki da imanin kuma a gabai yake shi yasa akwai ayyukan gaɓai daban akwai kuma ayyukan zuciya daban kamar yadda shekul islam ibn timiya ya bayyana Ya ce ƙaulul qalbi akwai hurtawan zuciya wal lisan da kuma hurtawan harshe har zuciya ta kudirci sai kuma harshe ya faɗa an samu bangare nawa kenan biyu a wannan lokacin mutum ya barranta da munafunci in dai zuciyar shi ta tabbatar harshen shi kuma ya hurta mutum yana da damar hurtawa din wa amalul qalbi akwai kuma aikin zuciya aikin zuciya dai shine kudirce abin da ya shafi asalin imani din wal lisan akwai kuma abin da ya shafi aikin harshe shine hurta abin da zuciya ta kudirce na imani wal jawarihi akwai kuma aikin sauran gaban jikin mutum shine ne shine aiki da lawazim da abubuwan da ya shafi imani din da duk abin da ke amsa sunan imani kamar yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗa yace abin nan ya ce imani yana da shu'uba saba'in da wani abu fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imaqatul adha an tariq kenan imaqatul adha an tariqi da kazanta akan hanya rami ne kwalba ce bayan gida ne wani i ka ɗebo ƙasa ka rufe shi ko ka ɗibi wani abu ka kautar da shi ko wani reshen bishiya ne ya faɗo ka tsaya duk saurin ka ka kautar da shi daga kan turba kan hanya duk wannan yana amsa sunan imani ba ha ganin wasu suna ta wucewa wani in ya zo da babur ɗin shi kawai ya za a yi ya wuce wahalar da ya ɗauka na ya kautar da babur ɗin shi don ya wuce ya ishe shi ya sauka ya kautar da wannan kwalbar ko ya kautar da wannan duwatsun kowa da kowa ya bai wuce lami lafiya to abin da yake nau'i ne na imani sai zama wani kawai ya za a yi ne wani kuma yana zuwa ko da ba akan babur yake ba sai ga ya kautar da shi ya wuce kuma kowa daga baya ya zo ya wuce salin alim kenan akwai aiki na gabai akwai aiki na harshe akwai aiki na zuciya shekul islam ibn taimiyya yana da littafi mai zaman kanshi a tuhfatul iraqiyya fil a'mal al littafi ne da guda shekul islam ibn taimiyya yi shi ya zayyano abin da ya shafi ayyukan zuci aiki ne da ya shafi zuciya kaɗai, so na littafin kenan a tuhfatul iraqiyyatu fil a'mal al qalbiyya idan muka fahimci wannan zai nuna mana kenan babu wani bangare na jikin dan adam da baya aiki na imani tunda har zuciya da ba a ganin ta ido sai dai tana ciki ne tana da ayyukanta aikinta shine ta ƙudurce. aikinta shine ta yi zikiri ta yi tintintini akan abin da ya shafi halittun Allah maɗaukin sarki afalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard kaga nan ayyuka ne daga cikin ayyukan zuciya amma ya zama na zuciyar mutum gaba ɗaya ba ta kunshe da alkhairi ba ta kunshe da imani ba ta kunshe da ya za ta samarwa da al'umma alkhairi to haka kenan ba ta da ayyuka na imani da ke da su kenan a shari'a da yaudara da munafunci da me su za su cike zuciya sai kuma gaban jikin adam ya dinga hurta abin da ta ƙudurce a zuciya ka zuciya tana da muhimmanci mutum ya tsaya sosai da sosai ya ga yayi ayyukan da za su gyara ne zuciya waɗanda yake manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su akwai amalul lisan babban aikin harshe babba shine zikiri ya zamana harshe yana hurta zikiri a lokacin da yake hurta zikirin zuciya kuma tana fahimtar abin da yake fada dan a lokacin da ya zama na mutum yana waɗansu al'amuran da suka saba ma zuciya to sai ga abin kuma ana kwangwaba ana kwambaye kenan ana tufka da warwara mutum ne ya yi zikiri ya yi salata annabi kafa goma misali amma zuciyar shi ko kafa ɗaya bata ambata ba mai kira kai eh to kun ga shi zuciya ita ce ke da tasiri ala bi zikirillahi tatma'innul qulub saboda zuciyar ita take zikirin a lokacin da ta yi zikirin sai harshe ya hurta tunda ba zai yi a ce kawai mutum ya zauna sun dindin harshen shi baya motsi ya ce yana zikiri ba a'a dole sai harshe ya yi motsi ne abin da yake amsa sunan zikiri to kuma ba zai yiwu harshe yana motsi zuciyar tana wani wuri ba misali mutum ya zo ya ce shi ya nace in zai sallah sai ya ambaci niyya duk da cewar babu ita a musulunci ya zo ce zai sallah a zahar sai ce Allahumma inni nawaitu ada salatul asri ya sallah shi take wata sallah ce ta yi azhar ko la'asar wace kudurce a zuci azhar wace hurta a baki azhar din shi ta yi dan ka fahimci cewar hurtawa a baki ba addini bane ƙudurin zuci shine kan gaba to kenan mutum ya zo yana ta zikiri da baki zuciyashi shi bata san abin da yake yi ba abin akwai alama tambaya sosai da sosai lalle lalle akwai alama tambaya dan abin da ake bukata shine da zuciya da harshen su dinga zikirin tare in zuciya ta ɗarsa sai harshe ya faɗa kenan daga cikin ayyukan zuciya akwai zikiri in kuma aka ce zikiri babban makaranta ce karatun alkur'ani shine kan gaba riwal qalbi zikrullahi fastaski muqbila wala ta'duru da zakirina fatumhila wa asir anil asari masarata azbihi inji imamu shatibi rahimahullah azza jalla ya fayyato kan zikiri kuma ya ce karatu alkur'ani mai girma shine kan gaba wal jawarihi akwai kuma ayyukan gabai sauran gabai baki ɗayan su akwai ayyukan hannu akwai ayyukan gangar jiki baki ɗaya kamar sallah a sallah kaga akwai aikin zuciya shine ƙudurta niyyar tukunna akwai aikin harshe shine kabbartawa lafazin Allahu akbar akwai ayyukan gabai daga hannu mun gano wannan akwai ayyukan gabai yin ruku'i akwai ayyukan harshe a ruku'i zikirin da ke cikin ruku'i wanda yake ya fito ne daga zuciya to za ga ashe sallah ta hada aikan zuciya da ayyukan harshe da ayyukan gabai baki daya shi yasa ubangiji Allah madaukin sarki ya kira sallah da sunan imani وما كان الله ليضيء إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم saboda mai Allah ta'ala ya kira ta da imani a nan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare su sahabbai sun zo sun tambaye shi tunda a da ana kallon baitul maqdis ana sallah sai Allah ta'ala ya ce fa walli wajhaka shaytar al masjid al haram abin mara ta waje wajhaka fi sama falan walli yana qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al-masjid haram yanzu an daina kallon baitul maqdis an zo ana kallon ka'aba sai sabai suka ce ya rasulullah to sallolin da muka yi baya fa da muka kallaci ina baitul maqdis me makoman waɗannan salloli sai Allah ta'ala ya ce ma kana Allahu li yudi'a imanakum sai Allah ta'ala ya kira sallar sunan imani Allah ta'ala bai kasance wanda zai tozartar da imaninku ba ma'ana da sallar ku ba sai Allah ta'ala ya yi sallah baki ɗayanta da imani ta kunshi al'amal qalbiyya ta kunshi al'amal al-lisaniyya ta kunshi a'malul jawarih ayyukan gabai baki ɗaya shi yasa mutumin da ya rike sallah yake yin ta kamar yadda manzon Allah sallallahu ta'ala sallama ya karanta yake kokarin yi ko da bai wannan ba to zaka ga aike ta munkari a tare da shi ya rabu in dai yana kokarin yin ta domin sallah imani ce wa amal qalbi wal lisan wal jawarih wa anal imani yazid bi ta'a kuma imani yana karuwa da ayyukan alkhairi da duk abin da yake amsa sunan at dan kaga lafazin at mufrad ne amma jinsi yake nufi yasa ya kawo al aljinsiya jinsiyya bi ta'a da duk abin da yake biyayya ne ga Allah biyayya ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wannan abin yana ƙara ma mutum imani Wayan kusu kuma imani yana raguwa ya ragu ya ragu ya ragu har ya zama babu komai saboda be bil ma'asiya da duk abin da yake amsa sunan sabo saba ma Allah ko saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abin yana rage imani yana rage imani yana rage imani kenan ana shekul islam ibn taymiya ya zayyana mana kenan cewar aqida ahlus sunna wal jama'a imani daga zuciya yake sai zuciya ta kudirce shi sannan harshe ya hurta shi sannan gabai su gasgata al'amurra ɗin, sannan kuma yana karuwa yana raguwa wannan magana kafin shekul islam ibn taymiya ibn abi dauda ya riga ya fayyace wannan Ya yace qul innamal imanu qawlun wa niyyatun wa fi'lun ala qawlin nabi musarrahu wa yanqusu tawran bil ma'asi wa taratan bi ta'atihi yanmi wa fil wazn yarjihu imani abubuwa ne guda hudu wa qul innamal imanu qawlun sai ce qawlun kenan qawlul lisan wa niyyatun shine i'tiqadul qalb kudurin zuci zuciya ta kudurta imanin wannan shi yasa ba mutane suka da yawa kake jin suna cewa su ba sa san aqida saboda ya jahilci aqidan ne idan ka ce aqida shine abin da zuciya ta kudurce zuciya ko babu yadda za a yi ka hana ta da kudirce. kwarai kuwa ko dai ta kudurta alkhairi ko ta kudurta sharri amma tabbas zuciya sai ta kudirce abinda da ahlus suna suke magana shine kudirin zuciya na imani ya zama ta kudirce imani kenan ta kudirce alkhairi wannan kenan abin nan akwai amalul qalb abin nan eh, yace qaulun furtawan harshe wani niyyatun da i'tiqadun fil qalbi a kudirce shi a zuci da kuma qul innamal imanu qaulun wa niyyatun wa fi'lun akwai kuma aiki da gaɓai za su yi sannan kuma yan ƙusu wa yazid abubuwa kenan hudu yana raguwa yana ƙaruwa. yana ƙaruwa, yana raguwa wannan shine in mutum ya haɗa waɗannan al'amura guda hudu shine ya haɗa abin da yake imani da duk lokacin da gaza an ce imani to waɗannan abubuwa guda hudu su zo zuciyarka ƙudurin zuci hurtawan harshe ayyukan gaɓai, cewar kuma yana karuwa yana raguwa da muka ci ayyukan ga abin nan ƙudurin zuci mun faɗi aya da su da aka faɗa a baki zuciya ba ta hurta shi ba sai Allah ta'ala ya kore imanin ya ce wa mahum bi mu'mini mun faɗi ayyuka cewar aiki suna cikin imani domin Allah ta'ala ya kiraye sallah da sunan imani ya ce ma kana Allah li yuzi'a imanakum haka nan Allah ta'ala ya tabbatar da cewar imani yana karuwa wa idza ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا كافرون kun kenan wannan ayat da ke cikin suratu tauba ta tabbatar da cewa imani yana karuwa yana raguwa hakan nan falamar almu'minun al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana ba abin da ya kara musu sai imani ashe da suna da imani yanzu sai ya karu ɗoruwa akan naɗa su inna ma zalikum shaytanu yakhawifu awliya'a abinda fala takhafun wa khafuni in kuntum a kafanin da yake cewa falamar almu'minuna al ba ita ba subhanallahi al-azim inna an-nasa qad jama'u lakum da fazadahum imana inna an-nasa qad jama'u lakum allah zina lahum an-nasu inna an-nasa faka jam'u lakum da fazadahum imanan wannan magana da munafikai suka faɗa suka ce fakashawhum ku ji tsoron su fazadahum imana su kuma sai ya ƙara musu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel kenan ayoyi da yawa suna nuna mana imani yana karuwa yana raguwa babin imani babi ne mai girman gaske a mazhabin ahlus sunna ba sa wasa da shi domin an samu taɓargaza sosai da sosai ga 'yan bidiya a wannan babi din kallaci murji'a suka ce imani ba karuwa ba raguwa saboda haka inda mutum ya imani kawai shi ke ya sha holewarsa shi sa ya ce wala tuku murjiyan la'uban bidinihi ala mana mal murjiyu bidini marhu kada ka kuskura ka zama ba murji'i dan wasa yake da addinin sa ya zai ce baya karuwa baya raguwa da wanne ya kwana yana karatun qur'ani da wanne ya kwana yana giraya a ce duk ɗaya ne amman huwa qanitun amman huwa qa'imun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahzaru al-akhirah sannan kuma ka ce wannan ya kwana yana kada bujujala malan ka ce wai ɗaya suke aga ga wannan ya zama asalin asalin rashin fahimtar ma menene addini Allah ta'ala ya sauke kaga wannan kenan ya zama mai da martani akan ƙungiyoyin bid'a baki ɗayansu da ba su yarda da cewar imani yana ƙaruwa ko yana raguwa ba to idan imani baya ƙaruwa baya raguwa yanzu a wurin shi da imaninsa da na sayyidina Abubakar eh a tun tunda bai ƙaruwa bai raguwa da na mala'ika jibrilu da sai na abubakar a wurin sa duk ɗaya ne da na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da na sayyidina Abubakar a wurin shi duk ne da na da na sayyidina Abubakar da na malamin shi a wurin shi duk ne shi ma ya san ba duk ɗaya bane to tunda ya san ba duk ɗaya bane ya zai kuma ya ce baya karuwa baya raguwa mutumin waɗanda suke cewa imani baya karuwa baya raguwa suna neman sharri ne ga mutane abu na farko dai suna neman su karkatar da mutane daga abin da ya shafi ayoyin alkur'ani mai girma dan ayoyin alkur'ani sun tabbatar da imani yana karuwa yana raguwa ɗaya kenan abu na biyu suna so su rufe wa mutane mutane kofofin alkhairi dan da zaran ka da an ce imani yana karuwa to babban abin da ke gabanka shine don Allah a lissafa maka abubuwan da ke ƙara imani dan ka ƙara a lissafa maka abubuwan da ke rage imani dan ka guje su ashe kenan ba karamin babi bane shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake da littafi da guda mai sunan al-iman shi wannan mujalladin wannan sufulin guda ne sunan shi al'iman ya tantance ya fayyace abubuwa masu yawa a ciki na imani shi kuma wannan littafin sunan shi asbabu ziyaratul iman wa nuqsani asbabu ziyaratul iman wa nuqsani abubuwan da suke zama sanadiyya na karuwan imani da kuma raguwan imani shi wannan littafin na shekul islam ibn timiya al-iman wanda ya rubuta wannan abdulrazak bin abdul musin shi ya karantar da mu wannan a shekarar farko a jami'ar musulunci da ke madina shi ya karantar da mu wannan al-iman kuma yake da wannan littafin asbabu al iman wa nuqsani abubuwan da ke sa imani ya karu imani ya ragu daga ciki abubuwan da ke kara imani ya ce duk ayyukan da suke amsa sunan alkhairi yana ƙara imani sai kawo ya buɗe su da al'ilmun nafe ta'allumul ilmin nafe koyan ilimi mai amfani wannan shine babba cikin abubuwan da ke ƙara imani ilimi mai amfani don ilimi mai amfani shine kullum yake kusantar da kai ga Allah maɗaukakin sarki yake nisantar da kai ga shaidan da mutanensa da jama'arsa ilimi mai amfani kenan shine kan gaba wurin abin da ke ƙara imani a ƙarƙashin shi ya kawo karatun alƙur'ani da tadabburinsa kenan ba karantawa kaɗai ba a'a kana tadabburin mai ayoyin suke faɗa mai ayoyin suke cewa wannan yana cikin abubuwan da ke ƙara wa mutum imani Ya ce akwai ma'rifatul asma'il husna wa sifatul ula sanin sifofin Allah ta'ala sunayen Allah ta'ala kyawawa da kuma sifofin shi madawaka sanin su kadai yana ƙara wa mutum imani dan yana aiki da abin da suka kunsa daga cikin sunayen Allah ta'ala akwai at-tawwab ma'ana mai yawan karban tuba ne kenan shi kullun cikin tuba yake dan ya san Allah mai karɓar tuba ne to ku kaga imaninsa karuwa zai dinga yi daga cikin sunayen Allah ta'ala akwai as-sami'u mai ji ne to ko da mai ji ne zai samu bakin shi amawali kada ya faɗi abin da yake ba daidai ba akan wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut saboda ya san Allah mai ji al-basir ya san Allah mai gani ne babu wani inda zai shiga ko gidan kurkudu ko gidan yanyawa ko gidan ina ba inda zai shiga da zai ɓoye ma Allah madaukakin sarki kenan ba zai aikata abin da yake barna ba kenan sanin sunayen Allah ta'ala yana tasiri wurin ƙaurar imani sanin sifofin Allah maɗaukin sarki yana zaburar da imanin mutum ya dinga hawa ya dinga hawa ya dinga hawa ce abu na uku ta'ammalu siratin nabi sallallahu alaihi wasallam lura da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwar shi baki ɗaya an kai tsin ka karanta za ga abubuwan da suke kara maka imani kai shuru mana sai gangana karantawa kai shuru ka ji ka ɗauki wata duniya sosai sai wani zai ta wuce a gaban gaba baka sani ba ka bi irin gwagwarmayar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace abu na hudu ta'ammulu mahasin jinin islami lura da kyawawan tsari na musulunci yana ƙara mutum imani ai musulunci sai dai ka ɗauki kogi ne baki ɗaya domin shine tsarin da ya gama komai da komai duniya da lahira amma babu wani tsari guda ɗaya da ya haɗa komai ka ɗauka babu wani tsari ɗaya da ya haɗa komai in ba musulunci ba ka ɗauki kowanne tsari kowanne ko gurguzu ne ko demokuraɗiyya ne ko waye kowanne irin kamiyamiya ka ɗauka za a ga ba wani tsari ba wani addini da ya haɗa komai in ba musulunci ba ya ce abu na biyar yana lissafa wani ƙarƙashin al-ilmun nafi sai ce qira'atu sirati salafi hadhihi umma karanta tarihin magabata na wannan al'ummar zai kara maka imani ka karanta tarihin sayyidina Abubakar ka karanta tarihin sayyidina Umar sayyidina Uthman lokacin da aka rufe gidan shi baki daya yan tawaye suka rufe gidansa suka zagaye gidansa mabiyan suka ce a buɗe musu wuta ya ce akan me za a buɗe bai yadda kowa ya buɗe musu wuta ba yana karanta ƙur'ani haka suka zo suka suka sare shi da wuka har jini ya tsintu akan alkur'ani ya hana kowa ya taɓa su ɗaya daga cikin ‘ya'yan annabi adam ne yake cewa la in basata ilayya daka li taqtulani ma ana bi basatin yadi ilayka li aqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin inni uridu an tabuwa bi ismi ismika wa takuna min ashabin nar zalika jazaa'u zalimin Allah ta'ala ya sauke So karanta tarihi karanta tarihin sayyidina Ali gwagwarmayar da yi da khawarij gwagwarmayar da yi da waye da waye da waye karanta tarihin dukkan magabata karanta tarihin imam malik ibn anas lokacin da ya haɗu da jababuran shugabannin lokacinsa to za ka ji duk abubuwa ne da suke ƙara mutum imani to kenan makarantar sunna ita ce makarantar da kullum take nuna maka abinda da za ka dinga yi imaninka yana karuwa da abin da za ka dinga nisanta dan kada ya dinga rage maka imani haka sahabbai suka miki suna ta addu'a Abdullahi dan Mas'ud yake cewa Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan Allahumma zidni imanan haka zai yake addu'a dan ya san imani yana karuwa yana raguwa haka wani yake cewa cikin magabata imani yana raguwa yana raguwa yana raguwa har ya zama babu komai Allah ya tsare mu Allah ya Allah shi yayi imani yana da bangarori guda biyu bayan mun karanta rukunansa shika-shikansa guda shida an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri kuma kowanne ɗaya daga cikin su yana da nashi shika-shikan an mu kumanta ba imani da Allah yana da shika-shika guda hudu imani da cewar akwai Allah din imani da cewar shine wanda ya cancanci a bauta mashi imani da cewar shine mahalicin kowa da komai imani da cewar yana da sunaye kyawawa da sifofi maɗaukaka Shikashikai guda hudu kaddara tana da shikashikai guda hudu al'ilmu wal kitaba wal mashi'a wal khalq barakallahu fikum to kowanne ɗaya daga cikin waɗannan shikashikai guda shida yana da nashi shika-shikan kenan wannan zai nuna muku irin muhimmancin da imani yake da shi imani fa shine raba gaddama fa duk wata hayaniya wallahi da sauki in mutum bai rasa imaninsa ba Mai annabi ibrahim alaihi salatu wasallam yake cewa wala tukhzini yawma yub'afu yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim haka sai yace bi qalbin salim da zuciya amma in dai dan harshe ne harshe ba lalle ne ya zama salim ba amma zuciya in ta zama salim shi kenan ai harshe ba abin da baya fada yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim sai annabi ibrahim alaihi salatu wasallam ya ce illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya je ma Allah ta'ala da zuciya tsaftatacciya wankakkiya annabi ibrahim alaihi salatu wasallam yana daga cikin waɗanda suka je ma Allah kuma da irin wannan zuciyar yace idza ja'a rabbahu bi qalbin salim kun ga imani wallahi ba karamin tasiri yake da shi ba imani ya kasu kashi biyu akwai al'imanul wajib akwai al'imanul mustahab wa zai maimaita al'imanul wajib imanin da yake shine wajibi rashin sa shine kafirci wai hanyoyin da za ka bi don ka bambance su guda biyu ɗin al'imanul wajib kishiyarsa shi ne kafirci mana asul shi ake kira da asulul iman asalin imani da in mutum ya rasa shi to kuma bai zama musulmi ba Shi ne al'imanul wajib shi al'imanul wajib shi ke hana mutum da wama a wuta kun gano wannan da ke ko sai na biyu shi ne. al'imanul mustahab wanda yake shi ya kira al'imanul kamil imanin da ake neman ya ɗoru akan al'imanu alwajib shine imanun mustahab wanda yake kuma wannan daman na kowa ya ɗoru na wani ya fi na wani idan aka kore al'iman aka ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi me aka kore a wani hadisi Wani imani aka kore al wajib ko al mustahab al mustahab ba al wajib aka kore ba dan da al wajib aka kore to da wannan ya zama kafiri la imana liman la amana tala. wani imani aka kore al mustahab kenan rike imani yana daga cikin abin nan rike amana yana daga cikin imani yana daga cikin abubuwan da ke ƙara ma mutum imani ashe ka soma ɗan uwanka abin da kake soma kanka yana daga cikin al'imanin mustahab abin da ke ƙara imani abin da ke ƙara imani abin da ke ƙara imani to rashin fahimtar waɗannan abubuwa guda biyu shi ya haifar da wasu cikin rikici suka ce duk wanda ya ci amana ya kafarta saboda an kore an kore imani sai bai fahimci al'imanin mustahab aka kore ba aka tabbatar da al'imanin wajib kuma da yawa kana fada kana ce kai amma wani ba shi da imani wani imanin ka kore mai mustahab ka kore mai ba ka kore mishi asalin iman ba ne wata rana ka ce kai amma wani yana da imani don abin da kana ganin ko kai ba za ka iya ba in na haƙuri ne in kana ganin in kai in haƙuri yayi kana ganin in kai ne dan bacewa za a yi kun yi shiru amma sai ka ce kai amma wani yana da imani ba a faɗan wannan ana faɗa ashe kenan wanda ka ce kai wani yana da imani yayi wani abu daga cikin abubuwan da suke ƙara imani da ka ce kai wani ba shi da imani yayi waɗansu abubuwa daga cikin abubuwan da ke rage imani ta yadda in ya ci gaba akan haka yana raguwa yana raguwa shi wanne nan almustahab din har wata ran fa zai kare sai ya zama sai wanne alwajib shi din ma kuma nemi shi arafa Allah ta'ala ya sauke to kaga sai mu fahimci idan aka kore wanne aka kore da aka ce imaqatul aza an tariq min al iman kamar yadda muka ambata da zo yace qawlu fa alaha qawlu la ilaha illallah kaga wannan shine al-imanul wajib shine al-imanul wajib rashin sa yana dawwamar da mutum a wuta al-imanul wajib rashin sa yana dawwamar da mutum a wuta shi zai ce fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adinaha imatatul aza an tariq ashe imatatul aza an tariq wannan nau'i ne na imani al-imanul mustahab ta yadda idan mutum ya zo ya huce akan hanya ya ga kwalabe ya kakkauce ya huce ba za ka ce ba shi da imani ba kana nufin ya ka kore mishi asulin imani kana nufin a'a ya bar abubuwan da suke kara imani ta yadda in yana barin ire-iren su wata rana zai waye gari ba shi da imani kwarai kuwa da ya ce walhaya haya'u shi min al imani kunya wani yanki ne na imani ashe mutumin da zai haka ihu ya ce ba ya shakkar uban kowa ko ba yake ji ba wai shi ya cika ya batse ya ce ba ya shakar uban kowa kaga da sarkan shi in yana da su da iyayen shi da kowa da kowa ya shakar su to kun ga wannan irin waɗannan abubuwa abubuwa ne da suke rage wa mutum imani don wanda ke da imanin mustahab ba zai wannan ba saboda yan wasu mu fahimci tasiri na imani da idan aka kore imani sai kai shi ga wanne aka kore almustahab aka kore ko alwajib aka kore da aka ce abu kaza yana cikin imani shin al'imanul mustahab ko al'imanul wajib imani da kaddara yana wani imani alwajib imani da ra tashi alkiyama alwajib rakatai alfajiri almustahab tahiyatul masjid mustahab salawatul khams almafruda wajib mun gane bambancin su ko salloli biyar wajibabbu wannan yana al'imanul wajib ne amma raka'a biyu kafin azhar raka'a biyu bayan azhar mustahab raka'a biyu kafin azhar hudu bayan azhar mustahab raka'a biyu kafin bayan sallama gariba mustahab duk waɗannan in kana ƙara su kana yin su sai ga mutum imanin shi yana ta ƙaruwa yana ta ƙaruwa yana ta ƙaruwa kun da ke ko irin wannan ne za ga mutum an kawo kuɗi iya kuɗi naira dubu ɗari naira miliyan ɗaya naira miliyan goma na ƙamiyamiya ya ce kai kai kai kai kai kai kai kai kai ba zai taɓa ba kuma wataƙila in ya fito mai mashin zai tara ya ce don Allah naira ashirin nake da ita ka isar da ni zuwa wuri ba? Allah kuwa saboda me imani waɗannan abubuwan imani da ya dinga tarawa kaga fara ganin asar ɗinsu wasu kuwa in aka tattara sai da to dakata dakata kar a gaya ma wani kusan ba zai bari a yi ba to haka kenan ashe akwai tazara na imani shi wani Ya ki halas ya ki haram abin da yake haram shine abin da bai zo hannu ba abin da yake halas shine abin da ya zo hannu na fata mun gane karatun in dai haram ne to wanda bai zo hannu ba kawai shine haram amma in dai ya shigo hannu ko sata ne ko sani ne ko rufa ido ne ko shi komai yana yi Allah ta'ala ya sauke to wannan tasiri ne na imani idan mutum ya kuskure yana yi wata rana har imanin zai zo ya zama na babu komai haka kuma idan mutum yana ta karawa yana ta karawa yana ta karawa yana ta karawa shekul islam ibn taymiya rahimahullah azza wa jalla yake cewa wa hum ma'a zalika la yukaffiruna ahli al-qiblati bi mutlaq al-ma'asi wal kaba'ir yana ga cikin usul na sunna wa hum su ahli sunna ma'a zalik duk da haka duk da cewar sun san imani yana karuwa yana karuwa imani kuma yana raguwa yana raguwa la na ahlal qibla ba sa kafarta masallaci bi mutlaqal ma'asi dan kawai yayi laifi wal kaba'ir ko kuma ya aikata kabira min al kaba'ir babba daga cikin manyan laifuffuka kama Alhul khawarij kamai yadda khawarijawa suke yi ashe kenan kai tsaye aqidar khawarij ne da zaran mutum ya yi laifi a ce ya kafarta wannan aƙida ce ta kawari ba aƙida ce ta hali sunna ba kuma mu fayyace wani abu tsakanin al da al idan mutum ya sha giya ya ta kabira min al-kaba'ir ya kafirta bai kafirta ba aqida hali sunna wal jama'a dan yana da al'imanu alwajib ya kole makan shi al'imanu almustahab to amma mutum mutumin da ya ce to me mai ce ce giyar me bambancin ta da kunu ai ita ma haramun ce ita ma halal ce ai ko da bai sha ba ake mai bayanin su yace a ah, kai ina a koko ake zuba ta a koko ake zuba su kullu lura da ke ko to haka ko da bai sha ba ya kafarta domin ya halasta abin da yake haramun halasta abin da yake haram ko da ba aikata ba kafirci ne to amma aikata haramun din baya kafarta da mutum shekul islam ibn taimiyya ba da kai wannan maganar ba yace balil ukhuwatul imaniyatu sabitatu ma'al ma'asi yan uwantaka ta asalin imani tare take tare da masu laifi tana nan tare da masu laifi yan uwantaka ta asalin imani ba tana nan tare da su suna da imani wanda yake al'imanu alwajib tunda ko wani imanu wajib din ba su rasa shi ba muna nan tare da su kama ƙara subhana kamar yadda Allah ta'ala ya ce faman ufiya lahu min akhihi to duk wanda aka yi mishi afuwa na ɗan uwansa shay'un na wani abu fattiba'un bil ma'ruf to ya bi da abin da yake sanannen abu akan me ake wannan maganar akan kisas ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhi shay'un kashe mutum laifi ne ko ba laifi bane ɗaya yana daga cikin kaba'ir ko baya ciki yana ciki wala taqtulun nafsa allati harrama illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura to amma shi da ikisan ya kashe wa kenan wanda ya kashe sai Allah ta'ala ya ce faman ufiya lahu min akhihi wanda aka yi mashi afuwa na dan uwansa shi da ikisan aka ce wanda ya kashe ɗin nan ɗan uwansa ne fa Allah ta'ala ya tabbatar da al'ukuwa al'imaniya bayan alƙatili wal maqtul mun gane karatun wanda ya aka kashe musulmi ne ko ba musulmi bane musulmi ne shi wannan wanda yi kisan musulmi ne ko ba musulmi bane musulmi ne saboda me saboda Allah ta'ala ya tabbatar da ukhuwa al-imaniya yace faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'rufi tunda an mai afuwa an ce mai yan uwa suka ce maimakon a yi kisasi sun yadda su karbi diya shine fattiba'un bil ma'ruf sai da an za a yi kisasi shine a karanta mishi ya ayyuhal na amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al hurru bil hurri wal abdu bil abdi to maimakon haka sai yan uwan suka ce sun yafe sun yafe me kisasi kenan fattiba'un bil ma'rufi sai waɗanda aka yafe ma su ba da diya wajen walisu shahad a wannan ayar shine tabbatar da al'ukuwatul imaniya bain alƙatili wal maƙatu. alhalin kuma alƙatulu kabira min alkaba'ir amma duk da haka Allah ta'ala bai kankara wannan ukuwa ba ya ma tabbatar da ita dalili na farko kenan dalili na biyu Allah ta'ala ya ce wa in ta'ifatani min almu'minin idan aka samu tawaga guda biyu daga cikin mummunai iqtatalu suka yaƙi juna an yi kisa ko da kisa ba kuma Allah ta'ala da mai buɗe ayar da imani ya ce wa ‘yan ne minal mu'minina daga cikin mummunai kenan mun ba daga cikin kafirai ba iqtatalu suka yaƙi junansu fa aslihu bainahuma ku ‘yan uwansu mummunai ku sulhunta tsakaninsu fa in baghat ihdahuma ala ukhra idan ɗaya daga cikin su ta ta'addanci akan ɗayar faƙatilun qatilul lati tabghi ku taru ku yaƙi wannan wacce ta ta'addancin hatta tafi'a ila amrillah har ta dawo zuwa ga al'amarin Allah fa in fa'at idan ta dawo fa aslihu sai ku kyautata tsakaninsu bil ajli da adalci wa aqsitu ku yi fa adalci inna Allah yuhibbul muqsitin Allah ta'ala yana son masu adalci Inna mu'minuna ikhwa an buɗe da imani an rufe da imani mun gane wannan kenan ashe abin da ya faru tsakanin Ali bin Abi Talib da Muawiyah bin Abi Sufyan duk gaba su musulmai ne kun shiru duk gaba su musulmai ne ko za ka ce kafin su yakin ba musulmai ba ne eh ko za ka ce bayan sun yakin ba musulmai ba ne duk musulmai ne kafin su yakin musulmai ne bayan sun yakin musulmai ne ayar ta bude da imani ta rufe da imani A aqida ahlus sunna wal jama'a ita ce gaskiya ta fi karkata ga sayyidina aliyu wani ita ce a ahlus sunna wal jama'a ku lura da jumlar ta fi karkata ga sayyidina Aliyu kenan wannan baya nuna cewar bangaren muawiya bin abi sufyan babu wani bangare na gaskiya amma ta fi karkata ga wannan bangaren duk gaba ɗayan su musulmai ne duk gaba ɗayan su mummune ne wa in ta'ifatani min na tatalu fa na bainahuma kenan za ga ta'addancin khawarijanci da suka zo zaka kafirtar da su duka suka gicciya musu kaulasan suka yake su Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ce innamal mu'minuna ikhwa abun sani kawai mummunai yan uwan juna ne sai ya kawo innama adatul hasri mummunai yan uwan juna ne fa aslihu bayna akhawaykum ku sulhunta tsakanin yan uwan da ke tsakaninku waɗannan ayoyi sun nuna mana duk da yadda kisan kai yake kisan kai duk da yadda yake kisan kai kabira ne min al-kaba'ir baya zarewa mutum imani ya zamana ba shi da imani kwata-kwata kenan baya zare mishi al'imanu alwajib amma yana zare al'imanu almustahab sai shekul islam bin taymiya yace wala yaslibun wala yaslibun al-fasiq al al-islam bil kulliyya su ahlus sunna wal jamaa wala yaslibun al-fasiqa ba sa zare mafasiki al-milliyya wanda ke kan addinin musulunci ya aikata wani bangare na fasikanci kamar me kamar sibabul muslim sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufurun kenan mutum ya zagi musulmi fasikanci ne ya kafartar da mutum bai kafartar da mutum ba domin akwai alfisku alkufri akwai fasikancin da yake kafirci kamar wa qulna lil malaikati sujudu li adama fasujudu illa iblisa kana min al jinni fafasaqa an amri rabbi fafasaqa an amri rabbi Hazal al fisqu hal fiskun kufri am duna kufri kufri fasikanci ne na kafirci Ina akwai fasikancin da ke masa sunan kafirci to amma musulmin da ya zagi musulmi ya kafarta ko bai kafarta ba bai kafarta ba to kuma an ga ce alfisku shine alkhuruj an ta'a mutum ya bar yin biyayya da aka ce ya zauna sai ya ki zama yayi fasukanci ya fitar da shi daga musulunci a'a tukunna amma hanya ce da mutum ya hau da za ta fitar da shi daga musulunci bai fita ba amma dai kan ya kama hanya duk abin da duk abin da ke rage imani to hanya ce da ke daga cikin hanyoyin da suke isar da mutum zuwa ga fita daga wajen musulunci Allah ta'ala ya sauke. ba sa zare mashi musulunci wala yaslibuna al-fasq al-maliyya al bil ba sa cire mashi musulunci baki daya su ce ya kafurta. wala duna hofin nar ba sa dawwamar da shi a wuta kama taqulul ma'utazila kama yadda ma'utazila suka ce su khawarij duka ɗaya suka yi suka ce duk wanda ya aikata kabira min al-kaba'ir duk wanda ya aikata laifi babban laifi ya kafarta kun ga wannan duka ɗaya kenan su ma zilawa suka ce a'a bai kafarta ba amma kuma ba musulmi ba ne eh bai kafarta ba amma kuma ba musulmi bane yana ina suka ce yana manzila bai na manzila ta yi su ne farkon da suka kirkiro wannan bid'ar kuma manzila bai na manzila ce ne wani wuri ne shi ba kafirci ba shi ba musulunci ba su suka kirkiro wannan bid'ar a duniya kenan a lahira fa suka ce dan wuta ne har abada me kenan sai su ce kawai suka warji ne kai tsaye shi sai ibn abi dawud yake cewa wala ta'taqid ra'ay khawarij innahu maqalun liman yahawahu yurdi wa yafdahu wala taku murjiyan la'uban bidinihi ala innama almurjiyu bidini yamrahu kowannen su ta'addanci su khawarijawa suka ce abin nan laifi ya kafirtak murji'awa suka ce laifi baya tasiri a imani kowannen su yayi ta'addanci aqida ahlus sunna wal jama'a shine laifi yana tasiri dan yana rage ma mutum imani sannu a hankali har ya rasa imani shi yasa suke da babu ridda kamar yadda yake a cikin muktasar khalil akwai nawaqidul iman nawaqidul islam wai kar a ce ahlus sunna ba sa ba su yarda da kafirtawa ba a'a akwai gawazin akwai ka'idoji amma haka kawai da mutum yayi kaza a ce ya kafirta wani baki da ahlus sunna bace kisa sai ya ce wala takfiranna ahlus salati wa in asu fa kulluhum ya'si wa fil arshi yasfahu haka ibnu abi dawud ya fayyace aqidar ahlus sunna wal jamaa to kun ga wasu yarurruka da suka yi yaran farko sunan khawari suka ce kawai dan wutan kafiri ne to amma subhanallah alazim wato duk zafin kai duk zafin kai ba shine abin da yake addini ba abin da yake addini shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya basa bai akai ana ruwaitowa akwai lokacin da kawari suka tafi sun fito yaƙi suka biya ta gonar wani cikinsu sai wani ya tsinci gyada ya tsinci gyada ko mangoro zai ci sai ɗayan ya shaƙe mushi wuya saboda me zai ci haram kun san daga yana suke sun je yaƙi ne sun kashe sahabbai sun kafarta sabai sun yaƙe su sun karkashe wasu a ciki wai wannan ba laifi ba ne yanzu a tsinci gyaɗa ko mangoro a gonar wani shine laifi Allah ta laisa waje Allah ya tsare mu balil fasiku ya da fi ism imanin mutalak al ne yake cewa fasiki zai iya shiga cikin sunan imani ga mamman imani idan aka ce imani aka shiru fasiki zai iya shiga ciki misali kamar yadda Allah ta'ala ya ce fata hariru raqabatin mu'mina fata-hariru raqabatin mu'mina sai a yanta baiwa mummuna ko bawa mummuni me yake nufi da mummuni wanda ba kafiri ba ne imani saboda haka muddin musulmi ne kawai sai a yanta shi ba lalle ilalla a ce baya kaza baya kaza ba wanda ya kawo waɗannan sharuɗan cewa baya kaza baya kaza baya kaza baya kaza baya kaza baya kaza a'a kawai muddin yana musulmi sai a yanta shi da cewar kuma ko da yana dan busa sigari haka Allah ta'ala ya sauke dan kasan ita ma tana cikin abubuwan da ke rage wa mutum imani ko yana hada totolin da waye da waye yana sha duk yana cikin abubuwan da ke rage wa mutum imani ko yana daukan sallah azhar sai ya kai ta can wajen karfe uku da wani abu la'asar kuma sai rana ta yi ja duk abubuwa ne da suke rage mutum imani duk waɗannan abubuwan suna rage mutum imani wato abin mutum ba zai ji ya shige shi ba sai wani lokaci fa sai ga kai abin da imani yana ta raguwa yana ta raguwa yana ta raguwa duk mutumin da ya saba la'asar sai ya kai ta biyar da rabi shida wata wata na za ga sai ya dawo gida ya yi wanka ya ci abinci sai ya la'asar ya magariba ya nisha sai ya kwanta duk mutumin da ya saba irin waɗannan irin waɗannan sai ya zama ɗayan biyu ko dai bayan sallar asuba in ya ida da sallar asuba kafin ya fita sai ya azhar da la'asar da magariba da isha kafin ya fito eh saboda in ya fara aiki ko kuma ya jinkirta da su duka sai ya gama harkar cikin dare ya je su la ilaha illallah muhammadu rasulullah shekul islam ibn taymiya yake cewa wa qad la yadkhulu fi ismil imani mutlaq kuma akan samu wani lokacin da shi alfasik baya shiga cikin imani baki daya baya shiga cikin sunan imani kamar kulura jumla da ya faɗa daga farko yace balil fasiku yadkhulu fi ismil imani mutlaq alfasik fasiki yana shiga cikin sunan imani idan aka ce imani aka shiru aka ce ya ayyuhal ladzina amanu atiyu Allah wa atiyu rasula da me aka bude da imani zaka ce shi da yake jan wando a kasa ya inci biyu a kasa baya ciki eh yana ciki to amma kuma akan samu wani lokacin da in an faɗi imani shi kuma baya ciki ku lura akan samu wani lokacin domin ce. fi'ili mudari ya biyo ta idan fi'ili mudari ya biyo qad tufidu at-taqlil akan samu wani lokaci fi ghairil qur'an dan Allah ta'ala ce qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilayna wa la ya'tuna al-ba's illa qalila kada ya'lamu Allahu al-mu'awwiqin fi'li ne mudari kuma ya biyo qad yufidu at-taksir amma da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce wa qad la yadkhulu fi ismi al-iman mutlaq akan samu wani lokacin da fasiki baya shiga cikin sunan imani kamar yadda Allah ta'ala ya ce innamal mu'minuna abin sani kawai waɗanda suke mummunai allazina su ne waɗanda idza zukira Allah idan aka ambaci Allah aka ce Allah ya ce a bari Allah ya ce a yi wajilat qulubuhum sai zuciyarsu ta firgita ta tsorata wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka karanta musu ayoyin Allah ta'ala zadatum imanan sai ga tana ƙara musu imani ashe ayar tana ƙara tana ayar ta tabbatar da imani yana karuwa. ayar ta tabbatar da ba kowanne fasiki ne wannan abin yake samun sa ba shi zai sai kudu suna bin timi ce akan samu wani lokacin da alfasiku la yadkhulu fi ismil iman mutlaq a suna na imani ga mamman suna to rashin fahimtar waɗannan abubuwa shi ya kai waɗancan ƙungiyoyi guda biyu waɗancan ta'addanci ƙungiya ta farko khawarij da a wurinsu duk abin da yake duk abin da ka sani zunubi ne babban laifi ne kabira ne minal kaba'ir to yana kafartar da shi kai tsaye ya kafarta saboda haka kawai dukiyarsa ta zama ganima auren shi tsakanin shi da matan shi eh ya yanke in ya mutu a wannan lokaci 'ya'yan shi ba za su ci gadansa ba to mun waqtilafu dini su kuma waɗannan mu'tazilawa suka ci a ina ai su za sun tafi da zafi shi dai manzila ne bai na manzila ke ne shi ba mummuni ba shi kuma ba kafiri ba a nan duniya fa amma a lahira dan wuta ne wuta balbal to me kenan duk irin waɗannan al'amura abubuwan da ke janyo su da wannan ƙungi tawaga guda biyu na khawariji da mu'tazilawa da suka yi la'akari da ayatul wa'id ayoyin da suke magana kan narkon azaba suka ce duk wanda i kaza kawai ya kafarta su kuma yan uwan bangaren abin nan murji'a su kuma ayatul wa'ad ayoyin da suke alkawari duk abin mutumin da yake kaza dan aljanna ne mutumin da yake kaza dan aljanna sai suka ce to fa kenan imani baya ta abin nan laifi baya tasiri a imani so da kawai mun dinne mutum ya imani ya kwana yana in da mutum yana da imani ya kwana yana bujujala ya kwana yana abin da yake yi kawai shi kenan dai ba shi da wani tasiri cikin imani a ga wannan ban ce kuma aqida ahlus sunna wal jama'a ita ce aljam'u bayna targhib wa tarhib shine a hada su duka kisa sa nan kuma haka ayoyin alqur'ani suke الله تعالى يكتب cewa النار التي أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات قلنا هبطوا منها قلنا هبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بلا من كسب سيئة وحاطت به خطيئته أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون هكذا آيوين سقوطيتر سقوطيتر سقوطيتر سقوطيتر غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب shi mai yawa mai gafarta zunubi ne mai karɓar tuba ne kuma mai tsananin ba ne kenan ba a ba mutum lasisin ya barna ba ba a ba mutum lasisin ya zauna haka kawai ba zai isa gifari ba fahimci wannan da kyau haka na Allah ta'ala yake cewa na bi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim to dole haka za ka karantar wannan kuma ita ce manhaja annabawiyya tsari na annabawa wurin karantarwa idan kullum kana layar hul janna layar hul janna layar hul janna sai fa yaji cewa yanzu ko ya mutu fa ba zai shiga aljanna ba da haka bari ya tsaya kawai ci duniya da tsinke hakan nan kuma gana cewa wani yana da ladan wai akwai wani yana da ladan annabawa da manzanni la ilaha illallah wani yana da kaza sai ya ji kai ai shi yanzu yana bin Allah bashi ne to haka kowane bangare akwai gului a ciki akwai ifrat akwai tafri abinda ake nufi mutum ya haɗa su duka rashin fahimtar ayoyin alkur'ani a fahimta ta magabata ita ta jefa khawarij da mu'tazilawa cikin wancan hali da suka ce duk wanda ya aikata laifi babban laifi ya kafarta saboda ne idan muka kallaci ayoyin alkur'ani mai girma za a ga sun yi maganganu kamar haka akwai ayoyi da suke magana akan mummunai akwai ayoyi da suke magana akan al'usat masu laifi akwai ayoyi da suke magana akan alkafirun waɗanda suke kafirai akwai wanda zai maimaita <coughs> mm ayoyin da suka yi magana mummune sannan akwai ayoyin da suka yi magana akan al masu mummune masu laifi Nam. akwai ayoyin da suka yi magana akan kafirai ayoyin da suka yi magana akan kan makomar mummune ta tabbatar musu da aljanna da lafazin khalidina fiha abadan ayoyin da suke magana akan kafirai ta tabbatar musu da wuta da lafazin khaliji na fiha badan nau kenan biyu wa zai maimaita waɗannan biyun nan kun gani ko khalidi na fiha abadan ina son ku fahimci waɗannan abubuwan guda biyu lafazin khalidi na fiha da kuma lafazin abadan an tabbatar wa da yan aljanna wannan mummune yan aljanna nan sannan kafirai akwai ayoyin da suka tabbatar musu da khalidina fiha abadan akwai lafazin khalidina fiha akwai kuma lafazin abadan yanzu wanne ya rage eh al-usat usatul muwahhidin masu tauhidi amma kuma sun yi laifuffuka su kuma ayoyin alkur'ani in ka kallace su sun zo da lafazin khalidi na ne na azaba da lafazin amman babu abadan to sai mu janyo su mu gani bano fara na ne su ne yan aljanna kenan ko Allah ta'ala yana cewa wallazina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan lahum fiha azwajun mutahhara wa nudkhiluhum zillan zalila khalidina fiha abadan haka nan Allah ta'ala yace wallazina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan wa'da Allah haqqan wa man asdaq min Allah qila duk cikin suratul nisa haka na faɗin Allah ta'ala da ya ce qala Allah hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha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 haka nan Allah ta'ala ya ce wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha abadan qad ahsana Allah lahu rizqa haka nan Allah ta'ala ya ce jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha abadan radiyallahu anhum wa radu an dhalika liman khashiya rabba haka nan Allah ta'ala ya ce abin nan wai bashirul mu'minina astaghfirullah zuwan ayi ta dauke to kaga waɗannan ayoyin duk sun nuna khalidina fiha abadan kuma na aljanna gawa kenan ga mummunai haka na Allah ta'ala ya faɗa ga kafirai su ma ayan khalidina fiha abadan yace inna Allah innal ruwa kafaru wa zalamu lam yakun Allah liyaghfira lahum ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا الله تعالى إن الله لعن kafirina. وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا فقلنا ده لفظ خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا تؤمن أساة الموحدين sai Allah ta'ala ya ce bala man kasaba atan wa hatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun ba kawo abadan ba haka Allah ta'ala ya ce allazina riba لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المرض ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هذا شيء أبدا بقى هكذا الله تعالى يقول ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عذابا عظيما خالد خالدا فيها باب أبدا kenan waɗannan ayoyin na usatul muwahhidin suna magana idan Allah ta'ala ya tabbatar musu da shiga wutar tunda daman ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha' yana gafarta abin da bai kai shirka ba amma ba ga kowa da kowa ba Ya ce liman ya sha kada mutum ya je ya kama barna kai ce a aishi bai shirka ba Allah ta'ala ta yi liman ya sha ga wanda ya so kuma mutum ba da sikitin yana cikin wanda Allah ta'ala din ya so to amma ba ta tabbatar da mutum a wuta dan ba ta da lafazin abadan to wannan tahrir shine mazhabin ahlus sunna wal jama'a shine kuma ayo duk lokacin da kai suna cewa in an shiga wuta masu laifi in sun shiga za su fita suna nufin dan ayoyin da suke a magana a kansu ba su da lafazin abadan wannan bai hana ka samu wasu ayoyi da suke magana akan yan aljanna da khalidina fiha amman babu abadan a to ayan faɗe su a wasu wuraren kamar yadda Allah ta'ala a wasu wuraren ya faɗi kafirai yan jahannama ne kuma da khalidi na fiya amma babu abadan saboda an faɗa a waɗansu ayoyin Allah ta'ala yana cewa allazina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun kaga ba a ce abadan ba tunda abadan din su ta faɗu a wasu wuraren haka nan Allah ta'ala ce innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidin fiha abadan ulaika hum sharrul bariya abaw abadan kuma khalidin fiha ulaika hum Sharul bariya kaga an kira su da sunan kafirai kuma aka ce khalidi na fiya amma kuma babu abadan saboda abadan ɗinsu an baɗe ta a wasu wuraren an baɗe cikin suratul ahzab an baɗe ta cikin suratu an-nisa to wannan tahrir wannan bayani shine mazhabin ahlus sunna wal jamaa kullun ka kiyaye da aka ce baya tabbatar da mutum a wuta in yana da al-imanul wajib ba fa yana nuna cewa kuma zai hana mutum shiga wuta ba al'imanul wajib baya hana mutum shiga wuta abin da ke hana shi ne me dawwama a wuta alhassanul basri yake cewa inda za a tara ma mutum duk duniya duk daɗin duniya a tara mashi ya ci ya sha na daɗin duniya baki ɗaya a shigar da shi wuta ya yi sakon ɗaya sai ya manta ya taɓa jin wani daɗi inna lillahi wa inna ilaihi sai ya manta cewar ya taɓa jin wani abu mai sunan daɗi ina faɗin wannan ne don mutum ya ji cewar ba wai da an ce ba zai dawwama ba kuma wai ba zai shiga ba saboda haka ya kama cin riba ya kama cin dukiyar marayu ya kama zalunci yana da mudan awo guda uku akwai wanda zai siya da shi akwai wanda zai siyar da shi nau kenan biyu akwai kuma wani wanda ya ajiye gefe dama ana cewa ɗari biyu da hamsin ne saboda haka akwai mudun ɗari biyu da hamsin kwastaman shi da ta zo sai ta nace ɗari biyu da talatin sai ce to ya za ya kawo sai ya ɗauko wani mudu na ɗari biyu da talatin sai ya auna mashi da shi billahi la ilaha illa huwa ya aikata zunubi sai ya nemi Allah ta'ala gafara tuba akan wannan amma wannan zunubi ne abin da aka sani mudu guda aka sani ɗaya tallin tal da shi zaka siya da shi zaka sayar in ba haka ba mutum sai shiga cikin wailul lil mutaffifin allazina idza talu ala nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين wannan ba yana nuna mudin da ka auna gishiri da shi kuma ya zama da shi za ka auna suga ba a'a mudin suga daban mudin gishiri a tuke ma kasa waɗannan na bani ne lajita ne ani ko kuma mudin da ka auna suga da shi a ce da shi za ka auna omo haka duk ba haka ake nufi ba amma dai mudin omo wannan na omo ne na omo ne wannan na gishiri ne na gishiri ne wannan na siga ne na siga ne babu wani mudin siga guda biyu za ka ce saya ɗari biyu da talatin kuma to ga mudin shi Allah ta'ala ya sauke duk waɗannan abubuwa ne da suke rage wa mutum imani ko ya ƙara ma gishiri ruwa ko ya coge duk abubuwa ne da suke ƙara imani ba ka ganin wasu ba sa yi suke rage imani astaghfirullah suke rage imani ba ka ganin wani baya yi wani ko ƙura zai yi sai ya ga ina ya fasa kun yi shiru ya yi ƙura zai zai zai ga ya fasa saboda imanin ne yake janyo shi to a lokacin da ya danna yayi Allah ta'ala ya sauke sai ga kuma baya ganin zunubi baya ganin shi kaza baya ganin shi kaza baya ganin shi kaza Allah ta'ala ya tsare mu to abubuwan da suka shafi imani ɗan uwa abu ne ne hatsarin gaske ina da jaddada mana mutum kada ya wasa da imaninsa mutum kada ya wasa ko da kankani wana bai taɓa mashi imani duk abin da ka sani ƙwa'a ne ma'ana biyayya ne ga Allah da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi yana ƙara imani kada ka ƙanƙanta shi ya da sallama yana cikin imani baka ganin da gafara dai ake cewa zuwan sunna sallama take su da da suke a nan me suke haɗa mutane da ba abin nan ake sawa ba wani wani gyale fariƙar sai da an kai haka ya gaba ka samu abin ta ko kuma sai ka ɗauko shi amma yanzu fa hijab ake sawa ko ma dai gashi nan dai ƙasa na suke sama bin bita amma dai hijab ɗin ake sawa to kuma za ga ashe abubuwan imanin yana ƙaruwa da tana sa farin gyale yanzu ita zo ta fara sa farin hijabi iya gwiwa sai ta zo ta fara sa sai ta ji wa'azi ai ba a sa farin hijabi domin yana fitar da sura ba sa hijabi mai ado sai ta cire sai ta sa hijabi mara ado amma iya gwiwa ya karu ko bai karu ba ana nan ana nan ana nan ana nan ana nan sai ta mai da shi zuwa kauri hijabin ya karu ko bai karu ba ana nan ana nan sai ta ji hadisin ummu salama da ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tufafin mace zai kasance sai ce zai kasance ne zira'i guda a ƙasa ku lura da wannan sai ta ce ya rasulallah ai yana shafar najasa sai maki Allah ya ce in ya shafi najasa in ya je inda babu najasa to inda babu najasa din ya tsarkake can ƙwarai ku hadisi yana cikin motsa amma kaga ja'alu aliha safilaha <laughs> Allahu bakar wa zai fassara mana ja'alu alaiha safilaha aha eh, eh. yace su mata na suna sa tufafa su iya kauri su kuma maza suna sawa yana suna takewa kaga ja'alu alaiha safilaha Allah ta'ala ya sauke Allah ya tsare mu ina da lissafa mata duk abin da ka san imani ne karka rena shi al-imam al bayhaqi yana da littafi shu'abul iman rassa ni imani abu kaza yana cikin imani abu kaza yana cikin imani abu kaza yana cikin imani abu kaza yana cikin imani abu kaza yana cikin imani kar ku manta hatta kunya maki Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya lissafa ta cikin imani biyayya ga mahaifa kurkusa ko can ciki gaba gaba sadar da zumunci yana cikin imani manya manya Don su rashinsu su yana taɓa imani wajib ne fa in mutum yawa sai ana cire biyayya ga iyaye aka cire sadar da zumunci to sai ga fa abin da ya rage fa na al'iman mustahab din nan fa ta dan kaɗai ne sai ga alimanin wajib din shi ake neman kuma a taɓa. saboda karkare na abin da ke ƙara imani raka'atai duha wace gaggawa kake yi bayan kai wankanka da kai wanka zuwa ina zuwa ofis da kai wanka zuwa ina zuwa makaranta da kai makaranta zuwa ina wanka zuwa kasuwa kana zuwa in aka ce sallar duha ana nufin bayan rana ta dan daga kaɗan wannan jin nata kwansan nata ya baje ya yi fari ta ɗauka ta yi tsawon zira to daga wannan lokacin lokacin sallar walha ya shiga kenan ko da karfe bakwai da rabi ne lokacin sallar walha ya shiga karfe bakwai lokacin sallar walha ya shiga sallar a biyu kafin liman ya zo kafin liman sallar asuba abin da alfajiri raka a biyu kafin sallar azhar amma wani shi baya zuwa dama an ce karfe ɗaya da minti biyar za a yi sallah saboda haka karfe ɗaya da minti hudu da sakon hamsin da tara ya shigo yana shigo sai ce ina liman me kenan aka wannan ba zai shimfiɗa ba ya natsu ya samu ya sallah raka abin shi ko raka hudu ya yi zikiri liman ya zo a yi sallah ya sake yin wasu duk abubuwa ne da suke ƙara imani taimako na gajiyayyu in aka ce gajiyayyu makaranta ce mai faɗin gaske akwai marayu a ciki akwai marayu a ciki akwai al'aramil waɗanda mazajensu suka rasu suka basu wato ba za ka san mace ba ifa ba ce sai mai gidanta ya rasu kai mace ba ifa ce sai mai gidanta ya rasu tukunna kuma wannan fa ko da iyayenta ko su waye su ko su waye iyayenta iyaye danginta ko su ne masu suka mallaki fanta ba sama in da ka ce mai gidanta ya rasu malamai wannan ba'ifa ce saboda kun ga marayu kunga da sunansu na marayu kun ga matayen da mazajensu suka rasu nawa kenan biyu kaga yanzu a makara, in a makaranta ne kai ka san ɗalibai a cikin su ka san akwai waɗanda yake littafin karatu ya gagare shi sai ka je ka so mai kai ka bashi kai ka san a makwabtanku a makwabtanka akwai waɗanda yake marayu ne ko kuma gajiyayyu ne ɗinkin sallah ya gagare su ‘ya'yanka bakwai ne ‘ya'yanka takwas ne ‘ya'yanka tara ne sai ka haɗa da nashi biyu uku sai ka so ɗinkin a ɗinka iri ɗaya a yi komai da komai galibi in dai ɗinkin yara ne irin waɗannan in dai har ‘ya'yanka sun kai bakwai da za ka yi masu ɗinki dan ka ɗauko ɗaya nasu ka ƙara mawai ce ka ƙaro yaji in shiru ƙananan yara galibi mawai ce ka ƙara yaji a ciki to me zai gagara akan waɗannan abubuwa eh wani ma hakan dace da wanda ya rage saboda haka uwa mu faɗi da kwakwalen mu a jumlace a jama'ance mu tashi mu abubuwan da mu taimaki juna don imanin mu ya karu dan suna cewa ku zo mu zauna don mu ƙara imani kaɗan suna a ɗaiɗaikun mu duk abubuwa ne da suke ƙara imani kuma ba a cewa ai mun riga mun yi imanin ya ka ce mun riga mun yi ka taba ce ma ai ka riga ka yi kayi jiya Sai saura kai ba sai kayi ba dauki ka'ida duk abin da ke ƙara imani rashinsa eh yana rage imani duk abin da ke rage imani in an yi shi to in an bashi fa yana ƙara imani duk abin da yake rage imani in an yi shi to in an bashi fa yana rage yana ƙara imani Allah ta'ala ya sauke imanin nan yana karuwa yana karuwa haka wani daga cikin magabata ya faɗa ya ce yana karuwa ya karuwa har ya zama marga-margan dutse har ya zama ƙaton dutse har ya zama jibge har ya zama kaza har ya zama kaza har ya zama kaza haka ne yana raguwa yana raguwa yana raguwa yana raguwa yana raguwa har ya zama lashai maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce in mutum ya sallar jana'iza yana da lada nawa yana da kirabi guda ne masala da kirabi din dutsen uhudu ka san dutsen uhudu ka san gauran dutse ka san dutsen faida to ka san wannan na abuja zumarok nan ana da kowa har ya san shi da wanda ke mina da wanda ke bannan da wanda ya ji da wanda ya gani wannan dai na abuja din ka san shi to wannan ai zai bace cikin dutsen hudu tsab zai bace cikin dutsen hudu to a ce kana da wani kana da ladan da za a ɗauki wannan dutsen a auna shi kansu bi. wannan dutsen abuja din zumaraf din nan ya kake gani to wanda yi sallar jana'iza yana da kiratsi kamar dutsen hudu wanda ya bi ta har aka jana'iza har aka binne yana da kiraba sai ka rasa wace gaggawa mutum yake yi to ba ma sallar jana'iza ba sallar juma'a idan Allah ya Allah ya ce shagon shagonka yana kan hanyar masallacin juma'a kana sai da buhu to sai dai kai hakuri dan ba a zuwa sallar juma'a din sai an kirzaji to yanzu fa saura minti biyu liman ya sako daga kan mumbari sai a kama hanya a guje in kana sai da buhu akan akan titi sai a ɗauko buhu furnan furnan furnan ana ma'ana wai darduma da zai sallah a ta ba shi da darduma kabar mallaida da zai saya ya ajiye ta dan zuwa masallacin juma'a a shagonsa ba shi da ita sai dai buhu na mutane zai ɗauka inda za ka tambaye shi duk da wannan juma'ar da ta wuce sallar juma'a nawa ya yi a cikin masallaci ya zai ce maka in tambaye ni ka tambaye ka mu tambaye kanmu sallar juma'a nawa kai a cikin masallaci kai a cikin masallaci sallar juma'a nawa ka yi, sai da kai liman ya zo sau ɗaya ce a mako waɗannan abubuwa abubuwa ne suke ƙara imani rashin su kuma yana rage imani da haka wani tashin farko in ya rasa sallar juma'a cikin masallaci sai ya dan damu sai ya ga juma'a mai zuwa ya tafi da sauri wata rana sai ga wani tun yana samu sahun karshe a cikin masallacin ana na ana na ya dawo sahun farko a wajen masallaci a haraba kenan ana na ana na haraba ma baya samu kan titi yake samu ana na sai ga abun yana ta raguwa yana ta raguwa yana ta raguwa kun lura da ke ko har ya kai matsayin da mutum in yana zuwa masallaci an idar da sallah to sai ya koma gefe guda ya sallah azhar watakila wannan masallacin kuma shine masallacin farko na juma'a da aka yi sallar juma'a a garin kenan sauran masallatan ba a juma'a ba amma kuma sai ya koma gefe guda ya yi azhar kaga wannan imani ya fara zara baya kenan da yana ina cikin masallaci ya dawo sahun karshe a masallaci ya dawo sahun farko a haraba ya koma sahun karshe a haraba ya dawo kan titi har ya kai baya har ya kai yana zuwa ana sallama to maimakon ya tafi wani masallacin juma'ar sai ya koma gefe ya sallah azhar wai ce da shi juma'a tana nan akan shi to kun ga har in ya kai matsayin da zai koma wani gefe yi sallah azhar to nan al-imanul mustahab ya kare an fara taba al-imanul wajib dan sallar juma'a tana cikin al'imanul wajib ne to waye ce da shi ya koma gefe ya sallah azhar bayan ga dubin dubatan masallatai a gari da ba a yi sallar juma'a ba kuma shi ya sa akwai inda yake ko da kafa ya tafi zai je ya samu sallar juma'a ana fata mun gano wannan yawa kuma na sha mai karatun da mu aiki saboda haka abubuwa ne da suke ƙara imani don mutum yi su wanda ke rage imani don ya guje su to in ka kaddara haka za ka yi ta tafiya abubuwan da suke ƙara imani kaza abubuwan da suke rage imani kaza abubuwan da suke ƙara imani kaza abubuwan da suke rage imani kaza ina ganin zamu dakata anan subhanakallahumma bihamdika na ga sauran hadisi da gobe sai mu ƙara sahihin insha Allah ta'ala sai mu shiga wannan tunda a bayanan mu duk ya ya kunshi wannan din da izinin Allah madaukakin sarki subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik